bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa manita da bi hadihi wa stamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha ɗaya ga watan jumadal ula hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1400 da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ishirin da shida ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ishirin miladiya muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafin da ya tattaro a hadisul ahkam wato hadisan hukunce-hukunce wato littafin da ya tattaro hadisan Buhari da muslim wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahalus sunna wal jama'a yau za mu tashi hadisi na saba'in da biyu babul imama bismillahir rahmanir rahim babul imama babi na limanci an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara masa yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتو daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam shin mutumin da yake dago kai kafin liman baya jin tsoro an yuhawwil Allah ra'sahu ra's ra's himari Allah ya juyar da kansa ya koma kan jaki baya jin tsoron haka aw yaj'al suratahu surata himari ko ya sanya suransa ya zama sura na jaki shi mutum baya tsoron haka Allah ya sanya suransa ya zama suran jaki kun gane wannan yi kaga wannan hadisin ya dan mana hannunka mai sanda yana nuna mana cewa lallai liman abin da yake wajibi ga akan shi wato abin da yake wajibi shine yayi shugabanci mu kuma abin da yake wajibi akan mu mu ma mu biyayya an gane ko to so aka sunan mu ma mu ana so ne mu zamanto masu bin liman kada mu zamanto ainihin wato iyayen liman ko yayyen liman ko mu zamanto abokan liman ya kamata mu zamanto menene kannan liman an gane wannan ai ya zamanto liman shine shugabanmu sai ya aikata aiki sa'an nan mu yi an gane ai saboda an sanya liman ne dan aikoyi da shi idan ko har ya zamanto mun kin biyayya ga liman sai ya zamanto muna masa tawaye ila muna yin kabbara harama kafin shi ko muna ruku'u kafin shi ko muna sallama kafin shi to mu sani wannan zai shafi sallan mu wannan zai ba sallan mu illa an gane wannan ai shu musulunci yana wajabtar da biyayya ga shugabanci shi ya sanya a masallaci aka sanya limami shine shugaba sannan mamu su ne masu masa biyayya matakar liman ba wai ya zo da abin da ya saba ma littafin Allah da sunna ba ya zamanto wajibi ne mai masa biyayya saboda haka mutumin da yake dago kai kafin liman jama'a wato baya jin tsoro a juyar da kansa ya koma kan jaki ko kuma Allah ya sanya suransa ya zama suran jaki gaba daya kaga nan kanshi aka ce ya zama kan jaki amma jiki jikin mutum Allah zai iya yin haka nan kuma surar shi gaba ɗaya ɗin gurgun ɗin shi in Allah ya so yana iya mai da shi jaki wa ma zalika alallahi bi aziz ko saboda haka wannan hadisi akwai kecewa a cikinsa kecewa mai tsanani wanda har ya nuna Allah yana iya canza ainihin siffan halittar mutane in suka saba ma sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam suka ƙi yin biyayya ga shugabanci Daga malamai sun yi saɓani dangane da haramta ainihin wato mamu ya riga liman. Idan mamu ya riga liman wajen yin sallah, an gane? To malamai sun yi ittifaki babu farko da sun yi ittifaki cewa haramun ne mamu ya riga liman a cikin sallah saboda wannan kyacewa mai tsanani din an gane yayi idan ma mu yarga liman to mun ji kacewa mai tsanani wanda aka yi a kansa sai dai malamai duk da cewa sun yi ittifaki akan haramci din amma sun yi sabani akan bacin sallah shin idan ma mu yarga liman wajen yin wasu ayyuka na sallah yaya hukuncin sallansa bayan an yi ittifaki haramun ne mazhaba na jamhur wato lallai wannan sallah ba ta ɓaci ba an gane mafi yawan malamai suna da fahimtar sallah tana nan daren bata ɓaci ba wato al'imamu ahmad rahimahullah ya faɗa a cikin risalansa yana cewa laisa liman sabaq al-imam laisa liman sabaq al-imam salatun ay laisa salatun liman sabaq al-imama ai babu sallah ga wanda ya riga liman wannan shine doran maganan imamu ahli sunna wal jama'a imamu ahmad bin hanbal an gane yayi to amma kuma ɗaliban imamu ahmad suna cewa man sabaka imamahu bi rukunin ka ruku'in aw sujudin fa alayhi an yarji'a li ya'ti bihi ba'da imam duk wanda ya rigayi limamin sa da wani rukuni kamar ya kamar ya rigayi limamin sa da ruku'u ko sujada dole ne ya dawo dole ya dawo ya zo da shi bayan liman fa in lam yaf'al in bai aikata ba da gangan hatta hul imam har limami ya cin masa a cikin sa badalan salatu sallaci ta baci kuma wannan ayi kenan a mazhaban ɗaliban imamu ahmad suna cewa idan mutum ya riga limamin sa yin wani rukuni kamar sujada dole ne ya dawo wannan abin da yayi ba batacce ne sai ya dawo ya yi sujada kafin liman ya ƙara yin wata sujada din kunare ya dawo ya gyara wannan sallah din a cikin sallar liman yayi sauri ya je ya bi liman a cikin wannan abin da ya riga liman din gare shi in ba haka ba sallah ta ɓaci an gane yayi to amma abin da ya inganta da malamai suka rinjayar shine abin da imamu Ahmad ya ambata a cikin risalansa cewa kawai da zaran mutum ya riga liman da gangan to sallar shi ta ɓaci an gane shine zabi na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ya zaɓi wannan fahimta in dai ka riga liman kabara harama ka riga liman yin ruku'u ka riga shi dagowa ka riga shi sujada ka riga shi yin sallama da abin da ya kama da wannan ba ka da sallah shine abin da Sheikhul Islam ya zaba bai ɗauki mazhaba na jumhur ba mazhaban jumhur a wajen shi shi yana ganin kuskure ne Allah ya masa rahama an gani menene dalilin da ya sa Ibn Taymiyyah ya zabi mazhaban baci malaman usulul fiqh suna isa cewa alwa'idu yaftadin nahaya a gani ka'ida ce alwa'idu yaftadin nahaya wato kecewa yana hukunta hani inda kaga shari'a ta kece abu to wannan yana nuna mana abun haramun ne kamar ka ce la'anan lahu akilan riba an gane wa mukilahu Allah ya tsine wa mai cin riba da mai ciyar da riba to tunda an ce Allah ya tsine kun ga akwai wa'id a cikin sa ko da kuma wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha kaga jazaohu jahannam kacewa ne khalidan fiha kacewa ne wa ghadiba Allahu alaihim kacewa ne shi ma to duk inda aka samu tsinuwa ko aka samu Allah yayi fushi da wanda yayi kaza ko aka samu duk wanda yayi kaza yayi haramun ko duk wanda yayi kaza zai shiga jahannama ko duk wanda yayi kaza kaza aka faɗi wani abu na kacewa to wannan kacewan yana hukunta hani shi yasa maganar daidaita sahu mazhaban da ke cewa wajibi ne shine sahi dangane da daidaita sahu saboda daidaita sahu annabi ya ce mu daidaita sahu ko Allah ya kusa ya kawo sabani tsakanin zikatanmu ko tsakanin fuskokinmu kun gane wannan ko kaga tunda an faɗi wannan ya nuna mana kenan akwai kyacewa mai tsanani kan daidaita sahu ba shi daidaita sahu wajibi ne duk da akwai mazhaban da ke cewa musahabi ne misali amma ƙa'ida shine in an samu kyacewa akan abu to yana hukunta hani kuma wannan hayu yaftadil fasad hani yana hukunta baci abu in an hana abu asalin abin da aka hana yana hukunta baci sai dai an samu karinan da ya nuna bai baci din ba an gane wannan aiki to wannan shine abin da malamai suka ya fatawa na ibnu taymiya amma shi imamu na malik yayi tafsir a wajen kabbaran harama sai mutum ya riga liman ko ya zama daidai da shi to sallar shi ya baci da wajen sallama a gani kabbar harama ka riga shugaban ka fara sallah baka da sallah nan kuma ka riga shi fita daga cikin sallah baka da sallah amma sauran sun ka riga liman ka na, amma sallah ta yi amma shi imamu ahmad shi ya nuna duk abin da ka riga liman a gare shi baka da ladabi an gane wannan ko baka da tsari a rayuwa to baka da sallah an gane wannan ko to saboda dalili hadisin an nuna kyacewa kuma duk inda aka nuna kyacewa ibn taymiya a cikin littafin sa raf'ul malam anil a'immatil alam ya kawo hanyoyin da ake gane kyacewa ko to saboda haka wannan shine to sannan a cikin hadisin akwai haramcin dago kai a cikin sujada kafin liman da kuma kyacewa a cikin sa wanda yake nuni akan hani an ce la waqida illa ala muharram babu kyacewa sai ga abin da aka haramta to sannan Allah ya mai Allah yake cewa Allah yake cewa abinda ya kira al-masxu al-masx wanda yana daga cikin mafi tsananin azaba al-masx shine a canza halittanka daga asalin halittanka ka koma wani abu ka tashi daga mutum ka koma jaki ka tashi daga mutum ka koma biri walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fi sabti wa qulna lahum kunu iradatan khasiin hakika kun san wa'annan da suka yi ta'addanci a cikin asabar suka yi farauta a cikin asabar suna ganin za su yi ma Allah wayo fa kullana lahum sai muka ce musu kunu qiradatan khasi'in ku zaman to birai kasantatu anan an musu abin da ake kira al an shafe halittar an canza su daga wannan halitta zuwa ga wannan an gane wannan ko to wannan sai aka yi alƙawarin duk mutumin da yake dago kai kafin liman za a juyar da kansa ya koma kan jaki ko shi kanshi a maida shi jaki to wannan yana daga cikin mafi tsananin azabobi shi wannan almaskin to yana riskan wannan mutum ya riga liman ba wai cikin sujada kaɗai ba a cikin dukkan kula ne shi dukkan wasu abubuwan da yake aikatawa an gane wannan ko saboda haka hadisi ya inganta ga hadisi mun karanta ba ainihin hadisin bazar daga abu huraira allazi yakfidu wa yarfau qabala al-imam inna ma nasiyatu bi yadi shaytan mutumin da yake sunkuyawa yayi sujada kuma ya dago kafin liman ko yayi ruku ko ya kaza kafin liman kawai tukuwan kansa na hannun shaytan ne an gane yayi to wanda tukuwan kansa ke hannun shaytan abin da ya aikata halal ne ko haram akwai wa'id sannan wajabcin biyayyan mamu ga liman a cikin sallah dole ne an gane tun a masallaci aka fara koya ma biyayya ka yi haƙuri da limaminka ka bi shi in limaminka ya haɗa sallah ka yadda in bai haɗa sallah ba kada ka yi zage-zage da yanzu lalacewa ya kai ga ahalus suna rashin sanin muhimmancin shugabanci ahalus suna wannan zamani rashin sanin shugabanci ya sa liman in bai haɗa sallah ba sai ga ana ta mita ai mu ma limancin mun iya ai ba wai an fi mu bane ai kaza kaza Allah ne ya baka dama ka zama liman ehe sai ga ana daga murya ana faɗin manganu na banza ga shugaba a ƙa'idar mu na ahlus sunna salafiyun shin akwai zage shugaba yana cikin manhajin mu an ce mu yi hakuri hatta a cikin zaluncin shugaba yin hakuri a cikin zaluncinsa akwai takfiru sayi'at kankare miyagun abubuwa an gano wannan ko in dan liman yayi mana abin da ba ma so karanci ka canza masallaci kaga ba a haɗa sallah ba sai ka je wani masallacin da aka haɗa cikin kwanci hankali salin alin amma shi limamin kada a ringa zagin shi ana faɗin miyagun manganu ya kamata a matsayin mu na ɗaliban sunna mu san muhimmancin shugabanci yana daga cikin abin da ya kamata a matsa da yin wa'azi akan shi gaskiya rashin sanin muhimmancin shugabanci wa iyaz billah saboda haka a sakamako yana daga cikin jinsin aiki ne aljaza'u min jinsil amal abin da ya aikata na dago kai kafin liman sai aka saka mai da an shafe mai halitta daidai da abin da ya aikata an gara wannan ko to saboda haka a cikin wannan hadisin kamar yadda muka ce amma mutum kyacewa a juyar da shi zuwa ga sura na jaki saboda tsakanin mutum da jaki a nan wajen akwai munasaba menene ainihin mushabbahun da mushabbahun biyu? menene wajen shabai an gane yayi kai kaman jaki kake a wajen mai Filbilada da wajen wawanci kai kaman jaki ne a wajen wawanci an gani da raunin hankali domin mutumin da yake musabaka da liman in ya kasance in ya san yana da hankali ya san ba zai yi sallama kafin liman ba dole dai limami ne shugaban shi zai ƙara da sau na sauri duk wani saurinka dole ne ka fara da liman ka kare da liman to kai kuma sai ka zo kana ta sauri to ina za ka je tun da dai baka isa ka wuce limamin nan ba an gani babu wani sakamako na wannan saurin to wannan ya yi nuni akan wawancinsa da raunin hankalinsa ta ga mutum na sauri sauri to wawa ne bai da hankali balidi ne shi an gane wannan ko an gane wannan shi da malam ke cewa wato daga cikin bayani wato musabaka na liman wato akan mutum ya ce zai tsere da shi yana kwaɗayin gaggawa ne ya fita daga sallah ko yana sauri sauri ya fita daga sallah direba fa sai direba yayi fakin zaka sauka idan ya zama to direba bai fakin ba ina zaka je to wannan wani irin ciwo ne wanda ke tare da wannan bawan Allah ya kamata ma abocin shi ya tuna cewa bai isa ya yi sallama kafin liman ba saboda haka ya tsaya ya natsu ya zama to sai liman ya yi kafin shi ya yayi inna ma juilal imamu liyu yutamma bihi fala talifu alaihi. kawai an sanya liman ne dan yi koyi da shi kada ku saba ma liman an gane ai to saboda haka a cikin wannan hadisi waqid ɗin nan da aka faɗa na canza suransa ya koma suran jaki shin wannan abu zai yiwu ko ba zai yiwu ba manzo Allah da ya faɗi wannan magana ya faɗi abin da zai yi ne an gane wa ma zalika ala Allah bi aziz saboda inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai kana iya yi kana dago kai kafin liman Allah ya mai da kai jaki abu ne wanda bai gagar Allah ba an gane ko yana daga cikin abin da muka faɗa cewa ana kira shi mask ko ba ba amma kuma duk da haka ba taɓa samu a cikin tarihi ga wani mutum zamanin manzo Allah ya ɗago kai kafin liman ya zama jaki ba ko kanshi ya zama kan jaki an gane to yanzu menene fasarar wannan hadisi to zai iya ɗaukan ma'anan wannan hadisi wato ya koma wato a canza shi zai iya yiwa mu dauke shi akan hakika Allah zai iya canza shi koma jaki amma Allah saboda tausayinsa a gane Allah ta'ala bai yi haka ba wa ma aswabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kafir abinda da ya same ku na musiba ya faru ne saboda abinda da hannayenku suka aikata amma Allah yana fa afuwa kan da yawa daga cikin abubuwa Allah zai iya mai da kai jaki amma yana tausayin ka yana maka afuwa shi yasa Allah ta'ala sai ya kyale ka an gane wannan ku sannan kuma zai iya daukan a canza mai dabi'a wato mutum ne amma mai dabi'a irin na jaki an gane mutum ne amma ya zama wawa ya zama dakiki an gano wannan ko to kaga an canza mai halitta ya koma halittan jaki to anan wajen mutum ne amma ya zama jaki ana samun haka duk abu ne wanda yake mai sauki a wajen Allah subhanahu wataala kuma duk wayannan zai yi duk guda biyun gaba daya an gani sai dai al'asar fil kalam ne al-haqiqa dun al-majaz saboda haka haqiqa Allah na iya mai da shi jakin kuma in ya mai da shi jakin kuma wannan wawancin zai tabbata ai kuma na'am an karɓo daga abi hurairah Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam kala daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ce. inma ju'ila al-imam li yutamma kawai an sanya shugaba ne dan ayi koyi da shi kawai wala takhtalifu alaihi E, eh, kada ku saba ma liman an sanya adatu hasarin inna ma ko kawai an sanya liman ne don ku yi koyi da shi kenan ba a sanya liman don ku saba mishi ba ba a sanya liman don ku yi kankankan da shi a cikin sallah ba kuna kabbaran harama tare kuna ruku'u tare kuna sujada tare ba ai haka ba ba a ce kuma kayi kai jinkiri ba an gane an sanya liman ne kawai don a koyi da shi saboda haka ka riga liman kayi laifi kai daidai da shi kayi laifi sannan kayi jinkiri mai tsawo bayan liman yayi aiki kayi laifi irin mutanen da liman ke dagowa daga sujada sai su tsaya su yi ta addu'a su yi ta addu'a su daɗe ba su dago ba su ma nan sun yi laifi ba biyayya ana so shugaba na dagowa bayan lokaci kaɗan ka mishi biyayya an gane dagowar shi ke da wuya kai ma ka dago in ya yi ruku ruku shi ke da wuya kai ma ka yi in ba haka ba ka tsaya ba ta lokaci shi ma ka yi laifi ba ka da biyayya ba ka da ladabi an gane wannan ko na'am za ka kabbara fa kabbiru idan liman yayi kabbara kuma ku yi kabbara an sanya wannan fa'un din an gane harfu adafin harafin adaf ne sannan watarti wata aqib an gane yana hukunta tartibi da kuma ta'aqibi wato ma'ana za a tafiyar da shi a jere ne sai liman yayi sannan nan take kai ma yi mai kai kada kai kafin shi sai kuma ka sanya fa'un da an nuna ma kada kai jinkiri wajen biyayya gare shi inda an sanya summa an za iza kabbara summa kabiru in yi kabbara sa'annan ku yi to ana nufin tartibi ne wa mai wa tarafi tartibi da tarafi to kenan in liman yayi kabbara ku ɗan jinkirta ku sa ba da lokaci mai tsawo sannan ku yi amma an sanya fa'ul ja al imamu tilamiz ja al-imam fa sallama talamis ko ja al-muallim fa sallama talamis malami ya shigo aji sai ɗalibai suka yi jinkiri malami ya shigo aji nan take daga shigowansa shigowansa ke da wuya saiwa sai dalibai suka yi sallama amma ce ja al-muallim sun sallama talamis malami ya zo sa'an nan dalibai suka yi jinkiri an sa summa yanin ɗalibai sun yi jinkiri wajen yin mai sallama to nan wajen ba a so mu yi jinkiri a wajen biyayya ga liman kun gane ko in ya yi kabbara yana yin kabbara mu yi kada mu tsaya ɓata lokaci da wasu abubuwa yana yin ruku mu yi in ya ɗago daga ruka mu tsaya ɓata lokaci mu ce sai mun yi ta wasu addu'o'i sai mun yi ta yin wasu azkar abin nan ko da ba mu karasa azkar ɗinmu ba mu ɗago daga wannan sallah ɗin na'am wa idza raka'a farka'u idan liman yayi ruku'u ku yi ruku'u duk wannan ya zo ne da sigan umurni a wajen malaman usulul fiqi al'amru al-mujarrad an al-qarina yaktadil wujuh to kenan wajibi ne idan liman yayi ruku'u nan take mu bi shi ba wai mu ba wai mu yi kafin shi ba ko mu tafi tare da shi an gane wannan ko na'am wa idza qala Allahu liman hamida idan yace sami Allahu liman hamida qulu rabbana wa lakal hamd ko kuma ku ce rabbana wa lakal hamd wa idza sajada fasjudu idan liman yayi sujada to kuma fa ku yi sujada wa idza salla jalisa idan liman yayi salla a zauna ba shi da lafiya sallu julusan ajma'u ku yi salla a zauna ga baki ɗayan ku kun ga wannan yana nuna mana cikon biyayya ga shugaba cikon biyayya ga shugaba kun san dai tsayuwa a cikin sallah menene shi rukuni ne hafizu ala salawat wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin tsayuwa din rukuni ne a cikin sallah kama an yarda a bar wannan rukuni saboda biyayya ga me da shugabanci kun gane an yarda ayi wannan da mutum zai sallah ya ki tsayuwa ya zauna sallan farilla bai da sallah to sai ya zamanto liman bai da lafiya da liman bai da lafiya sai ya zauna to ku din nan imamu ahmad ya ce limami ratibi in limami ratibi wanda yake limamin masallacin ne bai da sallah sai ya zo masallaci bai iya tsayuwa yana ganin jiri ko makamancin wannan to kuma gabaki ɗaya ku zauna kuma imamu amur ya ce ciwo wanda ake tunanin zai iya warkewa da wuri ya kawo sharadi ba ciwo na dindindin ba in liman yana da ciwo na dindindin kaman nan ɗin shi ya nan shi spinal cord ɗin shi ya karye wanda ba zai iya sallah a tsaye ba to za a ci gaba da bin shi a zaune ilayen Mulkiyama, imam imam ya ce, la ci liman yana rashin lafiyar da ake fatan warkewan shi to in ya sallah a zaune wuya ya zaune in ya zo ya warke to kuma warke kenan in shugaba yana ciwo di ya shafe mu ko to saboda kun ga wannan yana nuna shugabanci ba karama abu bane liman yana da daraja sosai a mahanga na shari'a jama'a dan Allah mu daina faɗin miyagun manganu ga mu. dan Allah mu ringa yin biyayya a gare su ko kana ganin limamin yaronka ne ko kana ganin limamin ainihin kaninka ne ko kana ganin limamin kaza ne ko dan shagonka ne tunda an bashi wannan shugabanci a masallacin nan shine shugabanka ya kamata idan ya aikata abu ko ya bada umarni bai saba ma shari'a ba ka taimaka mai wajen biyayya a gare shi a daina zagin liman a daina ma liman habaici duk irin wa'annan sun saba wa ainihin wato fahimta mu mu yan salafiya amma kuma jarabawan wanda Allah ya mana sai Allah ya jaraba mu mu ne ko muka fi yin wannan yana da wuya ka samu sufaye suna yin haka ko ga su ba su da aƙida mai kyau amma kuma suna da cikakken biyayya ga shugabansu sai dai su biyayyan su akwai guluya ciki mu kuma sai muka yi tafridi muka yi sakaci ba mu san darajar malaman mu ba misali to kaga kamar yadda aka jarabi musulmi musulunci ya fi kowane addini fada da bara in babu lalura bara ba shi da kyau sai lalura mai ƙarfi ne kama su wane ne a duniya yanzu zaka jarabe su da bara musulmi to haka to saboda haka dole ne mu gyara irin wa'annan abubuwa ina fata gane wannan to saboda haka kun ga nan wajen an ce in ya ce sami Allahu liman hamida ku ce rabbana walakal hamd kenan kamar araba aiki ne ba me aikin liman sami Allahu liman hamida ko kuma fa rabbana walakal hamd to kenan da wannan zahirin wannan hadisi mamu ba za su ce ainihin mai ba ba za su ce sami Allahu liman hamida ba liman ne zai faɗa su shi kuma liman ba zai ce rabbana wa lakal hamdu ba na batan gano wannan kaga wannan ya nuna mana cewa akwai matsala kenan idan har liman ya zo ya ce sami Allahu liman hamida sannan kuma ya ce rabbana wa lakal hamdu zahirin hadisin ya nuna a'a an gano wannan ayi saka an raba aiki ne mamu rabbana wa lakal hamd liman sami Allahu liman hamida kun fahimci wannan ayi to a shine ibnu abdul bar al-maliki Allah ya masa rahama yana cewa la a'lamu khilafan fi anna al-munfarida yaqulu sami Allahu liman hamida ban san wani sabani ba cewa mai sallah shi kadai zai ce sami Allahu liman hamida in kana kai kaɗai ne kuma zai ce rabbana wa lakal shi kaɗai zai wannan aikin sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ibn hajar na cewa wa amma al-imam fa yastami uh, fa yusammi uh, wa yuhammid ko fa yusammi wa yahmad zai ce sami Allahu liman hamida kuma zai zai gode ma Allah a gani zai ce sami Allahu kuma zai ce rabbana wa lakal hamd fa yusammi wa yahmad an gani yajma'u bainahuma zai hada tsakanin su shi liman zai hada me zai ce sami Allahu liman hamida kuma zai ce rabbana wa lakal hamd to kaga wannan shine illan yin aiki da hadisi guda daya hadisan nan duk manzon Allah ne ya faɗe su duk manzon Allah ne ya aikata kamar yana nuna ma ne kai jam'i tsakanin su wa iza amkana al-jam'u fala yusaru ila ghairihi idan zai yi a yi jam'in nusus baya halatta a tafi zuwa ga waninsa an gane wannan hadisi ya nuna mana kowa raba masa aikinsa muka dauki wancan hadisin to shin haka ne an raba aikin ne ko kuma zahirin magana ne ya nuni akan haka to hakika ya tabbata cikin sahih bukhari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hadawa tsakanin sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd shi kadai yake faɗa an gane wannan to mu ma me ya kamata mu yi mu haɗa tsakanin guda biyun an gano wannan ayi mu haɗa tsakanin guda biyun misali kada mu zo ku faɗi guda ɗaya akwai hadisai da suka nuna da liman da mamu gaba ɗaya kai ma mamu haka zaka faɗa in mamu in ka zo zaka ce sami kai ma zaka faɗi sami Allahu liman hamida an gane yanda liman ya faɗi rabbana walakal hamd din nan kai ma mamu zaka ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd na ba ta gane wannan insha Allah za mu yi ƙarin bayani akan wannan nan gaba an gani idan ya ce sami Allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamd to yaya hukuncin liman yayi ishara a cikin sallah an gano wannan liman yayi ishara a cikin sallah misali eh saboda bukata liman yana cikin sallah sai haka yi ishara ya ce ma wani kila yana waje wannan ta kiran shi sai liman ya ce mai kiran shi wal'alla dama mutumin na bin liman bashi liman yana ta addu'a Allah ya sa mutumin da ya kawo bashi ana cikin rayuwa na corona babu kuɗi kuma kuɗin na da yawa wannan ya samu kuɗin insha Allah zai biya bukatan shi da shi zai gara gaban shi da shi to yana cikin sallah sai ya ji ana malam Musa yana nan malam Musa alƙawarin mu ne zo in cika ma alƙawari yana sallah kasan ba zai magana ba to zai dan yanki yayi ishara saboda bukata saboda kada wancan bawan Allah ya tafi da kuɗi tun da ban ganka ba sai nan da wata biyu za mu haɗu kaga yanzu ya za a yi a nan wajen a ina muka samu halaccin yin ishara in bukata ya taso an ce akwai hadisin da ya nuni akan haka an gane wannan ko za mu karanta shi nan gaba insha Allah hadisin da ya nuni akan halaccin yin ishara idan bukata ya taso to shine na gaba mako to alhamdulillah to sannan kuma duba idan liman yayi sallah a zaune ku yi sallah a zaune gaba daya shi ma muna so zamu karanta fiqihun sa insha Allah ma bari mu karanta hadisin gaba sai mu hada eh ana Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga uwar mu'minai Aisha radiyallahu anha take cewa sallah rasulullahi sallallahu alaihi sallam fi baiti manzon Allah sallallahu alaihi sallam yayi sallah a cikin gidansa lokacin ba shi da lafiya an gane yana cikin halin ciwo sai ya yi sallah a cikin gida bai zo masallaci ba asali shi ne liman kamar yadda kowa ya sani ko to sai gashi nan ba shi da lafiya ya kasa zuwa masallaci dama annabawa suna rashin lafiya shin annabawa mutane ne ya eh, annabawa mutane ne annabi ya ce kul inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne misalin ku amma daraja mu ɗaya da su sun mana fintinkau ba a ma haɗawa an gane annabi shi ne fiyayyen halitta shine sayyidul awwalin wal akhirin amma yana da siffa na mutuntaka saka yana rashin yana cin abinci yanda muke cin abinci mali hazar rasul ya kullu da'am wa yamshi fil aswaq an gane manzon Allah yana cin abinci ko manzon Allah yana rasuwa wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun manzon Allah yana rashin lafiya manzon Allah yana gajiya duk wayannan a'radul bashariya ne wanda manzanni suna da shi ba wai dan Allah baya son su ba wannan don Allah ya kankare musu zunubai ko kuma Allah ya daga su da daraja to annabi yayi sallah a cikin ɗakin sa a cikin gidansa bai da lafiya sai yayi sallah a zaune na'am sallah jalisa na'am sai yayi sallah a zaure wa salla wara'u qawmul qiyama sai wasu mutane suka yi sallah a bayansa a tsaye fa ashara ilayhim an ijlisu sai yayi musu ishara ku zauna ba haka ake yi ba ku yi biyayya ga shugabanci in kun samu shugaban ku a zaune kuma ku zauna wannan shine cikon biyayya shine cikakken biyayya ga shugaba falamman sharafa. a yayin da ya juya daga sallah qala innama ju'ila al-imamu li yutamma bi sai ce kawai ku sani jama'a an sanya limami ne dan ai koyi da shi fa iza raka'a farka'u idan liman yayi ruku'u ku yi ruku'u wa idza a farfa'u idan liman ya dago daga ruku kuma ku doka wancan hadisin ba kawo wa rafa a farfa'u ba Shi ne hikiman hada hadisai a gane iza amkanar al-jam'u fala yusaru ila shi. a gane ijmalun nusus aula min ha. dole ka hada su idan liman ya dago daga ruku kuma sai kun dago in ba ku dago ba to ba ku da biyayya na'am وإذا قال سمع الله لمن حمده إذا لمن يتي سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد لك الحمد تو أنا ويتي ربنا لك lakal hamdu. ربنا kuma الحمد تو كما hamdu? ولك fahimta a yi. Ko kowanne ka faɗa akwai Allahumma rabbana ma wa lakal hamd wanda da mun ɗauka masallatan mun sunna su ne suke cewa rabbana wa lakal hamdu? a su ne suke cewa na'am suke cewa rabbana wa lakal hamd kun dauka masallatan yan bid'a su ne masu cewa allahumma rabbana da muke duk masallatan da aka ce allahumma rabbana wa lakal hamd to na yin dariqa ne sannan kuma rabbana wa lakal hamd na lakal hamd na ahlus sunna ne shin haka abin yake a'a wannan ba shine alama ba duk wayannan kalmomi wayannan lafuzza manzo Allah ya faɗe su kasu zamanto su ne alama na bambanta bid'a da sunna kuskure ne wannan an gane wannan ko na'am na'am wa idan eh? jalisa yawa idan liman yayi sallah a zaune fa sallu julusan to ku yi sallah a zaune ga baki ɗayan kuma kada liman yana sallah a zaune ku kuma ku zo kuna sallah kuna sallah a tsaye wannan kuskure ne babu biyayya a ciki an fahimci kaga wannan hadisin yana nuni yana da hukunce-hukunce masu yawa sai dai lokaci akwai tsoron lokaci? kamar minti nawa to za mu ɗanyi bayani kaɗan kamar minti biyar sai ku dakatar da ni kuma za mu ƙarasa bayani insha Allah hadisin yana da hukunce-hukunce masu yawa a gane ku akwai wata ruwaya ma da ke cewa wa'iza raka'a farka wala tarka huwa tayar ka'a. wa iza qala sami allah wa liman hamida fa qulu Allahumma rabbana wa lakal hamd ga Allahumma wa iza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda kun gari ko wa iza salla qa'iman fa sallu Wai za su salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'in wannan ruwaya ce ta Abu Da'ud. wannan lafazi lafazin sa ne asalin hadisin na cikin Bukhari da Muslim to a cikin hadisin daga kadan daga ciki akwai wajabcin biyayya ga liman cewa liman shine jagora a cikin dukkan wasu tasarrufansa in yayi ruku'u da sujada da sauransu da sauran manganinsa baya halatta a saba ma liman to lalle abin da yafi dacewa ya kasance duk wani wasu tasarrufi wasu tanakulat na liman ya bayan tanakulat na mamu ya bayan tanakulat na imam sai liman ya aikata sannan ya aikata amma zai kasance aqibahu ne wannan fa'ul din na tagibi ne zai kasance kada ya bata lokaci wajen yin abu. an gane kada ka saba ma liman da wajen intikali daga wani rukuni zuwa wani rukuni kada ka saba mishi an gane wannan ku saboda wannan shi ne abin da hadisin ya yi nuni muhimmancin shugabanci an gane kenan baya halatta al'umma su zauna babu shugaba budalin nasi min amirin ko min imamin barran kana au fajiran an waito wannan ruwayoyi da yawa daga Ali bin Abi ba makawa mutane su samu shugaba eh? na kirki ko na banza Hausawa suka ce hatta gidan giya ma akwai shugaba hatta gidan giya ba da ake banna akwai shugaba gidajen da ake zinace zinace akwai shugaba to ai ashe gidajen musulunci wurin da ake harkar musulunci nan ya fi cancanta a samu mai a samu shugabanci lallai mutum ya yi musabaka da liman haramun ne da muka faɗa in ya auku da gangan sallah ta ɓaci ga zahirin hadisin an gane wannan ku? lalle kuma yin fashi daga liman liman ya ɗago daga ruku kai ka tsaya bata lokaci mai tsawo shi ma fa ya ina da hukuncin wancan a wajen Imam Ahmad baya halarta an gane to kuma riga mun yi bayani cewa abinda aka shar'anta ga haƙƙin liman da mai sallah shi kadai shine sami Allahu liman hamida a wajen ɗagowa daga ruku'u amma wannan kuwa ba a shaddanta shi buga haƙƙin mamu ga zahirin hadisi amma idan muka yi jam'i tsakanin hadisi zai muga duk an shaddanta shi ga dukansu ko murga mu bayani a baya to kuma a wannan za mu iya fa'idantuwa daga wannan hadisi cewa halin mamu a wajen bin liman ya kaskashi hudu halin mamu a wajen bin liman ɗaya daga cikinsu mamu ya riga liman idan mamu ya riga liman mamu ya aikata haramun inda gangan yayi kuma sallarsa ta ɓaci wannan shine mazhaba wanda yake rajih amma idan idan ya kasance rigaye a cikin kabarin harama ne sallar shi bai ma kullu ba wajen kabbaran harama sai riga limanto ba ma fa sallah yake yi ba sallan sana a ce sallan ya ɓaci bai ma yi bane kawai sallan bai kullu ba an gano wannan ai misali mutum ya wuce kafin direba za a je Kano sai ka kama hanyar kama tafiya kafin direba ya shiga mota kai baka shiga motar ba kaga ba a cewa kana cikin mota, ko sannan kuma na biyu mamu yayi daidai yayi kankankan da liman ya zama abokin liman yayi kankankan da shi wajen maganganunsa da wajen talakula din shi ruku'u sujada kaza kaza duk yayi to nan wajen idan ya zama to dan uwan liman to wannan ya zama to makaruhi wajen wasu malamai amma wasu malamai suka ce hatta wannan ma haramun ne shine zahirin abin da hadisin ke nuni kafin a fitar da shi daga haramci ya koma karhanci ana buƙatar dalili gaskiya an gane wannan yi kenan wajen wasu malamai suna ganin kan kankan da liman ka zama dan a mai mamace, abokin liman wannan kayi makaruhi amma zahirin hadisin haramci na uku shine yayi fashi daga liman ya zama to liman ya dago daga sujada ya sa goshi yayi ta addu'a yayi ta addu'a yayi ta azkar yayi ta azkar an gane ku har ya zama to mota ya wuce ya bar shi to direba ya jira ya jira bai ganka ba sai ya wuce ka a gane kuma za ku tafi waje ɗaya ne sai dai ka farka ga cewa har ga an wuce ka an tai Kano kai kana ina kai kana nan kwanan dan gora hmm. eh? so da shi ma wannan jinkiri din kuskure ne ana samun ɗaliban ilimi musamman masu wasu wasi sai ga wani liman ya ɗago shi yake ɗagowa liman ya yi kaza shi ya ƙi wannan kuskure ne ba daidai ba ne misali a gyara sannan na hudu ya bi liman a wajen mangalinsa da aika ya zama sai liman ya yi shi ma nan take sai ya yi liman ya yi kabar ma nan take shi ya yi liman ya yi ruku nan take ya yi liman ya ɗago nan take ya yi wannan shine wanda aka shar'anta shine kuma abinda hadisi yake nuna mana a gare shi saboda fa'un ya zo yana nuni akan tartibi da kuma ta'akibi na batanin zuwa saboda bayanin na da yawa za mu ɗan tsaya nan in Allah ya kai mu gobe sai mu ƙara sa mu shiga wani hadisin Allah ya taimake mu Allah shi taimake mu ne eh. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dan malam da aka ce wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'un mm. idan ya kasance a wuri ne yanayi na babu karatu haka ko akwai karancin karatu sosai mm. ko kuma tare da ɗalibai ne yan ƙanana haka kuma limamin ya kasance bai da lafiya mm. wanda hakan zai iya janyo musu wani abu su yi sallah a zaune zai iya yi a zaunen koko ya sanya wani ya yi limanci idan ya zama to yana tare da mutanen da sun jahilci addini kuma yan mazan jiya akwai mutumin da yake jahili yana so ya sani kuma ya yarda da kai ɗan jahilai ne wanda masu karamin ilimi amma sun yarda da kai suka ce musu tuban da lafiya zan yi sallah a zaune kowa ya zauna in ka zan kuma yan mazan jiya ne an gane kuma yan bani na iya akwai mutane irin yan mazan jiya su ba malamai bane amma su sa mu kan rawanin malanta in haka ne kasan zai kawo fitina sai kai la juzu tabiru munkari ma huwa ankaru min an gane wannan ku in ka san cewa abu akwai maslaha amma zai janyo mafsada me ya kamata ka yi dar'ul mafasil muqaddamun ala janabil masalih sai ka yaya sai ka sai ka ci sai to yau banda da lafiya wani yayi limanci kai sai ka zama to mai bin liman amma nan mutanen da suke da wayewa kuma sun san shugabanci suna da dan karatu kuma wannan abin da aka ba zai janyo fitila ba kenan sai ka yi limanci gare su ka zauna ka ce musu kowa ya zauna saboda yanzu ko yanzu kun karanta yanzu mun karanta da cewa in liman yin sallah a zaune kuma ku yi sallah a zaune kuma muka ce muku bi ratibi a gane ba wai kawai dan liman ya zo muna son wanda zai mana limanci sai zama a cikin mu akwai wani amma bai da lafiya sai mu nemo na biyu amma limani wanda shine shugaban masallaci shi da yake da shugabancin masallaci to shine ake magana nan waje in bai da lafiya yayin sallah a zaune duk mu zauna an yafe mana tanakula din mu an yafe mana wannan zama a tsayuwa wanda yake wajibi da rukuni ne misali a gane wannan to saboda haka ina ganin in wannan in kasancewa ba kai ne ma limami ratibi ba sai ka sa wani in ma limami ratibi ne ba dole sai kai limanci kana iya barin limanci har sai ka warki Allahu a'lam na'am kamar yanda aka sa doka ce a dinga salata na'am gaba ma ce na'am ga masallaci ko har an sama masallin da ake samu ta eh. hukunta liman da yanzu zai sallah to kuma dama ya yi jawabi misali eh. da yanzu sallah sai ya fahimci akwai da ba sa zai iya ɗaukar matakin da ba su da shi ce ko su eh gaskiya abin da ya kamata a ringa yin da zai yiwu da ba don halin yan Najeriya ba idan ka zo masallaci kaga mutane ba su kiyaye ba su da ce da Allah ya fita je sa in kuma akwai biyayya ga shugabanci ne kamata a yi to mu 'yan Najeriya ta'addancin su har cikin masallaci wallahi in liman yayi magana su ce masallaci na Allah ne wallahi ba za a yi ba eh masallaci na Allah ne amma shugabanci ya gaskiya ne ko gidan giya akwai shugaba barayi yanzu za su yi sata ya ce ba na so ku yi sata yau wallahi za su yi ba sai ba da time ba ma kaga yanzu musulmi a masallaci ɗakin Allah wurin da ya kamata ya zama nan ne aka fiyayya ga Allah wani zai fito yayi wani irin jafa'i ga liman dan liman ya ce kaza yanzu in shugaba ya bada umarni umarnin abin da yake yin shi ba wai haramun bane kuma yin shi halal ne kawai ba lada ba zanubi ko kuma yin shi akwai kare kiwon lafiya sakamakon halin da muke ciki yanzu sanyi ake yi ko ban za ka sa wannan face mask din zai dan kare ka daga mura zai dan kare ka daga kura da wasu irin kananan abubuwa to in shugaba ce ka sanya abu wanda yake neutral abu abun halal ne shi an gane wannan ko a nan wajen za ka yi biyayya ko ba za ka yi ba za ka yi ba za ka ce ai ba dokan Allah ba ne kuskure ne wannan kamar shugaba ya sanya ainihin irin abin trafik din na wucewa kan hanya a ce in ka ga ja danja ka tsaya in ka ga bulu to ka wuce an gane wannan to ire-iren wannan abun suka ce ai ba dokan Allah bane shin wannan abin da shugaba ya ba maslahan kanka bane to kaga wannan abun ba haramun bane dole ka yi biyayya ga shugaba kan wannan abun saka idan liman ya ce a sa face mask a masallaci a sa tunda sanyawa ba haramun bane in yace ayi social distance ayi biyayya mu to masu biyayya da haka ne ba a taba samun al'umma ba a duniyar nan da suka samu nasara ba sa biyayya ga shugabanci mu kiyaye na'am eh social distance nan mutane suna mai wahalan fahimta eh. an sa suna rabuwa da juna so a eh, social distance in dai da gaske akwai ciwo in ciwon in dai da gaske akwai ciwo din wanda yake sanyawa haduwa da shi haɗa jiki da mutum ke kawo matsala ko gaisawa da shi ke kawo matsala to ya kamata a yi wannan social distance ɗin an yi ne don kiyaye lafiyanka haɗa sahu a cikin sallah wajibi ne alal ƙaunin raji akwai masu ganin sunna ne ko musu haifi, amma wajibi ne ya farin jayi na fatan gane wannan amma kamar kun ga liman wato saboda liman bai da lafiya sai aka yafe mana mai aka yafe mana tsayuwa sai muka yi sallah a zaune tsayuwa ba rukuni ne shi ma haɗa sauwun nan yana da muhimmanci amma idan rashin lafiya ya zo wanda haɗa sauwu ke da matsala sai mu raba sauwu na wani na da lalura nan gaba idan ciwon ya guce sai a koma a yi sallah normal ba wai an hana ka haɗa sauwu ne, ba wai an hana ka mai bane haɗa sauwu kada ka nuna an hana ka in dai lalle akwai ciwon akwai ciwo wanda yake irin communicable disease din nan wanda in ka haɗu da mutum zai iya kama ka to yin haka din ba matsala bane jama'a a kiyaye sai dai in babu ciwon kwata-kwata in babu ciwon ne ake so a ha'a a sa ka saban Allah nan zaka iya cewa amma yanzu zaka iya rantsuwa kace babu ciwon corona eh ba zaka ka akwai ciwon ina kace to mu a Najeriya bai yi tsanani kamar yadda ya tsanani a sauran wurare ba akwai dai ciwon ko kuma shugaba ya hangi kamar yana ganin kamar kaza zai iya faruwa to ina ganin me ya hakuri ko da shugaba ya umarce mu da abu in ba haramun bane amma abun bai mana ba me yi hakuri. an gane wata ran za ga ba shugaban bane yake mulki wata ran za ga mu ma ba ma nan in ma in ma shi shugaba ya huta da mu ko mu mu huta da shi an gane kuma yin haƙuri akan shugaba ko ya zalunce mu akwai ainihin kankare ainihin zanubai Allah ta'ala shi taimake mu saboda haka subhanakallahumma wa bihamdika A an la ilaha illa anta astaghfiruka wa